Lamarin ya auku ne kusan kwanaki uku da suka shige sa'ad da iyalan marigayin Alhaji Haya Sa'idu Andare suka kai rahoton bacewar mai gidan nasu kwana biyu. Abin da ya sa 'yan sanda shiga bincike inda daga ƙarshe suka gano gawarsa a cikin gidan yaron sabon Bello Obandawaki da ke unguwar Kwannawa a birnin Sokoto inda aka binne ta. DSP Al-Mustapha Sani shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Sokoto. ya kuma tabbatar da yadda lamarin ya auku. Ban Allah da ake kira Alhaji Yahaya Sa'idu Andare wanda shi ne director finance na government house a can kebbi shi ne kuma yaransa wanda yake masa ayyuka kamar irin na sayan fili da wane ne wanda ya yi da shi ya gayyace shi wani mitin ya ce da wata kadara ne ko wani abu ne da za su siya a nan daga kebiye ke ce shi mitin zuwa nan sokoto a nan kwannawa unguwar da ake kira kwannawa na yaron nasa kuma shine bello uban dawaki ko da mutumin ya zo sai shi bello uban dawaki da wayansu mutane guda biyar suka haɗu suka yi masa duka har suka yanka shi yanka rago kuma suka haƙa rami a cikin gidan shi bello uban dawaki inda ya zo yin mitin ɗin da su suka binne shi a cikin wannan ramin suka rufe matar shi wannan marigayin ita kawo karar cewa ta kwana biyu bata ga mijinta ba wato mijinta ya ɓace to shine sai aka fara bincike a cikin wannan binciken da ake yi har aka je gidan shi wannan malam bellan domin ana zargin a lokacin da aka kawo wannan labarin ana tunanin shine mutum na ƙarshe da ya gan shi ko kuma ya kira shi a wajen bincike shine da aka shiga gidansa aka sami wannan sabon rami da aka haka kamar kabari kuma an sumunce shi da siminti 'yan sanda suka haƙe sai suka ga shi wannan alhaji ya haya sa'idu din da ake nema a cikin wannan kabarin ya mutu har ya fara wari kamar mutane nawa kuka kama ya zuwa yanzu yanzu an kama mutane guda shida ana nan kuma ana bincike a cikinsu har da shi bello ubandawaki shi babban wanda ake tuhuma da laifi sai kuma abokan aikinsa wanda suka taimaka masa wannan abun da ya yi a cikinsu da wani da ake kira misbaha musa da kuma yunusa ibrahim da aliyu sani da luba salihu da kuma Fatima Shehu. Ko binciken ku ya dan nuna muku watakila musabbabin dalilin da yasa suka aika wannan aika aikar? A har yanzu dai ana na ana wannan binciken. Ka san bincike da yake wani lokaci ba komai ake faɗi ga duniya ba sai idan bincike ya kammala. So har yanzu muna nan muna bincike akan wannan amma dai abin da zan iya tabbatar muku da shi shine shi Bello bandawaki ya tabbatar da cewa su suka kashe shi marigayi Alhaji Haya Sa'idu. Kafin rasuwarsa dai Alhaji Haya Sa'idu Andare shine daraktan kudi na fadar gwamnatin jihar Kebbi yayin da shi kuma bello oban dawaki aminin yaronsa ne da ke kula da wasu harkokin kasuwancin sa a sokoto rundunar 'yan sandan ta ce tana nan tana kammala bincike kafin daga bisani ta gurfanar da waɗanda ake tuhumar a gaban kuliya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria